Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalo. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Laraba 21 ga watan Disamban 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa wata kotu a Ghana ta ta sakeyar wasu mutane su uku 'yan Najeriya tare da wani ɗan Ghana zuwa gidan yari da laifukan haɗa baki da sace wasu 'yan matan Kanada masu aiki masu aikin sa kai a shekarar 2019. rana umar fara kuncin da aka yanke da wayan na kidnappers ina jin ya yi kwarai mun farko kana dai bamu san wannan abin ba don na jin ka lura har inshura ina jin wannan abin na faruwa ba abu dai ne mai kyau ba ina jin hukuncin da aka yanke musu ina jin alham alhamdu yi daidai kwarai za kuma ku ji cewa a jamhuriyar Nijar al'ummar Krista sun himmata wajen shirye-shiryen sallar Kirsimeti ko Noel, amma suna kokawa a kan tsadar rayuwa da ta'addabi duniya. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambuwar zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Ghana. Amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum shugaban amurka joe biden ya tarbi takwaran aikinsa na ukraine volodymyr zelensky a fadar white house wannan ce tafiya ta farko da zelensky zuwa wata ƙasa tun da rasha ta kaddamar da yaƙi a kan ukraine a watan fabrairun bana da yammacin yau ake sa ran zelensky wanda ya iso washington a yau laraba zai yi wani jawabi a gaban gamayyar majalisar dokokin amurka seth jones shine mataimakin shugaban cibiyar nazarin koyon dabaru da hudda ƙasa da ƙasa da ke nan amurka in-person visit by Zelensky rather than just joining virtually uh, will Ya ce wannan ziyarar da Zelensky ya kawo da kansa maimakon ya bayyana ta yanar gizo za ta ba shi dama ya mika kokon barasa kai tsaye ga Majalisar Dokokin Amurka da manyan jami'an gwamnatin kasar. Wani babban jami'i a gwamnatin Amurka ya faɗa wa manema labarai cewa bututuwan da shugabannin biyu za su tattauna a kai sun hada da yadda za a bullo wa yakin da Rasha ke yi da Ukraine. kan abin da ya shafi tallafin makamai da kuma horo da ukraine za ta samu daga amurka hukumomin gambia sun ce sun yi nasarar dakile wani yunkurin juyin mulki da wasu sojoji suka yi kamfanin dalancin labarai na reuters ya rawaito cewa an kama sojoji hudu da ake zargi da kokarin kifar da gwamnatin shugaba adama baro a ranar talata rundunar dakarun kasar ta fitar da wata sanarwa wacce ke dauke da bayanan da suka tabbatar da yunkurin juyin mulkin ita dai kasar gambia wacce jama'ata ta kai miliyan biyu da digo biyar a yammacin afirka ta sha fama da yunkurin juyin mulki a lokutan baya tana kuma kan farfadowa ne daga shekaru sama da ashirin da tsohon shugaban kasar yaya jami'i kwashe yana mulki wanda ake zargin an take haƙoƙin bil'adama wani yanayi na hunturu mai tsanani da zai kai ga zubar da dusar kankara na shirin ratsa wani yankin amurka gabanin bukukuwan kirsimeti da za a yi a ƙarshen makon nan hakan ya sa matafiya suke ta rige-rigen kama hanya gudun kada a soke tashin jirage gabanin zuwan wannan yanayi hukumar kula da hasashen yanayi ta amurka ta fitar da wasu sanarwa dauke da gargadi kan sanyin da zai lallabe yankin tsakiyar yammacin kasar bob obrovich jami'i ne a wannan hukuma the wind is going to be very strong across large parts of the as we get Ya ce iska da za ta kada mai karfin gaske ce za kuma ta shafi yankuna da dama a kasar yayin da muka doshi Alhamis da Juma'a. Saboda haka lamarin zai shafi masu tafiye-tafiye ta jirgin sama. Tun a ranar Talata wani yanayi makamancin wannan ya kai ga zubar da dusar kankara a yankin birnin Seattle na jihar Washington. Lamarin da ya sa aka soke tashin jirage. ɗaliban jami'a mata a afghanistan sun koma gida cikin hawaye a yau laraba bayan da jami'an tsaron taliban suka kora su gida wannan mataki na zuwa ne bayan da hukumomin ƙasar ta afghanistan suka haramta karatun jami'a ga mata a ranar talata haramcin ya shafi jami'o'in mallakar gwamnati da na 'yan kasuwa wanda wannan shine mataki na baya bayanan da hukumomin kasar ke ɗauka kan ilimin mata da hudarsu da jama'a wannan mataki har ila ya kona ran 'yan ƙasar ta afghanistan da dama da kasashen duniya waɗanda suka ce ga dukkan alamu gwamnatin ta afghanistan wacce maza ce zalla suke jagorantar ta ta ƙudura niyyar mayar da ƙasar ta wato afghanistan saniyar ware ministan harkokin wajen iran ya ce ya gana da takwaran aikinsa na saudiya a gefen wani babban taro da aka yi a ƙasar jordan wannan ganawa da jami'an ƙasashen biyu suka yi ita ce mafi girma da aka gani tun bayan da ƙasashen biyu suka yanke hulɗa tsakaninsu a shekarar 2016 saudiya dai da iran sun yi hannun riga kan yadda suke kallon rikice-rikicen da ke faruwa a yankin kasashen larabawa musamman yakin siriya da yamal ƙasar iraq ta sha jagorantar taruka tsakanin jami'an saudiya da na iran tun daga bara a wani mataki ne yayyafa ruwan sanyi kan saɓanin da ke tsakanin su inda aka yi zama na baya-bayan nan a watan afrilu. a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To wata kotu a akara babban birnin kasar Ghana ta ta sakeyar wasu mutane su hudu daga ciki uku 'yan Najeriya tare da wani dan Ghana zuwa gidan yari bisa laifukan hada baki da sace wasu 'yan matan Kanada biyu masu aikin sa kai a shekarar 2019. a lokacin da suka yi garkuwa da matan sun buƙaci kimanin dalar amurka dubu ɗari takwas ko kuma su kashe su daga kuma kumasi ga rahoton da wakilin murya amurka hamza adam ya haɗa mana rana umar fara hukuncin da aka yanke da wayan na kidnappers na jin yayi korai mun farko kana dai bamu san wannan abin ba don na ji in ka lura har ijira na ji wannan abin na faruwa ba abu dai ne mai kyau ba na ji hukuncin da aka yanke musu na falin lai alhamdu ya yi daidai kwarai. Ni ne Abdallah izina ne ga yan uwa next time wani zai iya tuna wayan na suka yi ga shekarun su ba wani shekaru ba amma za su yanka shekara goma goma cikin kaso yanzu sun fito wani abu za su yi wani irin duba za a duba su da shi Allah kiyaye gaba. Wasu al'umman gane kenan da ba su ɓoye jin dadin su ba biyo bayan alkaliyan kotun Accra High Court Justice Artist Lydia ta ci sakiyar wasu mutane su kudu cikin su uku 'yan Najeriya kazalika ɗaya ɗan Ghana bisa laifukan da aka same su da shi na hada baki tare da sace wasu 'yan matan ƙasar Canada masu sunaye Lauren tare da Bailey Chete masu aikin sa kai domin karban kudin fansa a shekarar 2019 a birnin Kumasi masu laifukan da suka hada da Samson Agalo da Elvis Ojiomi masu shekaru 27 da haihuwa a duniya tare da Jeff Onasa da Yusuf Yakubu su kuma masu shekaru 28 a duniya duniya za su shafe shekaru goma goma a gidan kaso biyo bayan sun yi amanna bisa waɗannan laifuka da aka same su da shi mai shigar da kara a gabar kotu ya bayyana cewa mutane hudun sun buƙaci kimanin dalan amurka dubu ɗari takwas gun iyalan matan kanadan ko kuma su kashe su matakin da hukumomin ƙasar suka ɗauka dai yasa suka yi gamo da katar wajen cafke mutanen a maɓoyarsu a zangon aciyasi a jihar ashanti bayan zartar da hukunci dai masu laifukan sun tsunkuya tare da kamun kafafun waɗanda sun kai ma wannan laifin fi na bukatar da su yi musu afuwa. Amina Muhammad mai babatukan kare hakokin mata a Ghana ta jinjina wa mahukunta bisa wannan mataki na ladabtar da masu laifukan a inda ta kara da cewa wannan matakin ya kawar da fargaba ga masu niyan zuwa Ghana domin ziyara ko yawon bude ido. Shi ya muna dadi inda an ka jelin su. Wan kuma ya taimaka muna da ko ba matan Kanada ba duniya baki daya wanda zai fito American ne, German ne, London ne, ina ne duka ya zo ya yi ya zo zi. ziyara. Shi kuwa Musa Monga mai sharhi bisa harkokin tsaro kana tsohon babban jami'in lekin asiri a Ghana ya bai wa gwamnati shawara kan matakan kare 'yan kasashen waje gabarin wani matsala makamancin haka nan zuwa gaba a inda ya fara mai da hankali kan gurbatattun iyakokin kasar. Alamuna sikiriti Ghana na ce na warwarar su shi su taimakon su ya cika ido ce kama immigration haka Ko duba sun ababen da ya kamata a yi ba yi sa daidai sunan ne ya kamata gwamnati da ya musu magana daban waɗanda kuma suke taimako aka kama waɗanda mutane da suka kidnap eh, foreigners ga su ya kamata a yi godiya sosai sosai kuma akwai na alheri ne ya kamata ya kamata gwamnati musu alheri domin aka ce kamar polisai ko soja ko immigration ko fire service ko kaza sun ake da kamata taimako na fitowa wuri wurin jama'a ne kuma kana bin zuwa wurin police ya je ya yi boka ya san abin da ya hau a'a mu da muka zama tare da su mu ne ya ba su labari ababa da muka ji ababa da muka gani sai su shi a baya bayan nan ma Ghana ta fuskanci matsaloli matsalolin tsaro musamman na garkuwa da mutane domin karban kudin fansa a wasu yankuna da suka hada da jihar Ashanti da jihar Tsakiya da jihar Yamma abinda ma shugaban majalisar tsaron jihar Ashanti Honorable Simon Osemensa ya faɗa wa manema labaru a gefen wani atisayen soja cewa hukumomi a Ghana na aiki tukuru domin dakile duk wani abin da ka iya barazana ga tsaron kasar Hamza Adam Kumasi Ghana. Madalla an gaishe ka Hamza Adam da wannan rahoton. To a jamhuriyar Nijar al'ummar Krista sun himmatu wajen shirye-shiryen sallar Kirsimeti ko Noel, amma sun koka bisa tsadar rayuwa da ta addabi duniya yayin da fasoci ke kira da su bayar da hankalinsu ga muhimmancin ibada. Wakilin murya, wakiliyar murya Amurka da ke da magaram, Tamar Abari na dauke da karin bayani. Tuni dai shirye-shiryen sallar Kirsimeti ya kama wajen al'ummar Kirista a coci-coci daban-daban duk da ma suna kokawa da tsadar rayuwa da ake fuskanta a duniya baki daya. Yayin da na zagaya coci-coci da ke garin da magaran da ma wasu gidajen Kiristoci sun yi min bayani kamar haka. Ni ne Malam Hayya Arzuka daga Eglise Evangelic. To, ga munan muna shirye-shirye cikin ikon Allah. Shi abu ne wannan zamani da muke ciki komi sai a hankali mu ba mu ba muke kin san yaro yau ya ga wancan yaron ya hita da kyau shi bai hita ba da kyau ran shi baci yake ai wannan tsadar rayuwa tsuman bakin hanya ne bigi babba bigi yaro. sunana bibi malan kenya rejin iglis catholic ce shirye-shiryen kirsimas bana gaskiya hai godiya ga muna dai muna dan shirye-shirye da dai waraka mun yi dinke dinke mu mun yi saye mu da ya sha mun kare komi amma yanzu yanzu dai to ga muna dai muna ta fama dai ta kwana tsadar rayuwa ce gaskiya komi ya kara kudi yayi tsada yanzu haka takalmin iyana zan sai na ta sayan takalmi da ina sayan takalmi jika uku da rabi hudu ina sayan yanzu gaskiya takalmi jika biyar shidda an sai ba gaskiya yau sun yi kuɗi. rabi ya hayya to shirye-shirye dai ba laihi ana yi da da da yanzu gaskiya ba ɗaya ba ne ba ko ba haka ba yanzu abin da ya sa saboda tsadar rayuwa ana musu uniform kayan su iri ɗaya yara su ma mata eh a musu a'a ba abu kala-kala yanzu dai in shekara in ta zo guda ne muke yi da dai ko muna yi amma yanzu to guda ne miki a mm. ya sha bamban da yawa da nada. na kuma leka wata coci wadda ake ce ma aarn evangelic na samu wasu matasa na ta aikin gyare-gyare su ma sun ce wannan matsala ba ta bar su ba ta shafe su Sunana ilmiya Mamman. Eh, muna a cikin coci muna shirye-shiryen sallan Noel. Yanzu muna anan ne domin mai gyare-gyare eh, muna dan kakkaɓe duk inda ke da wani datti muna hudda muna dan gyaggyara kuma dukkan abubuwa. Sai in ce sallar Kirsimeti ta da da ta yanzu gaskiya ba ɗaya ne Akwai bambanci. da yanzu gaskiya eh, akwai abubuwa da dama ko mu matasa muna so ba za mu iya ba. Rayuwa ta yi tsada gaskiya. Sunana Uge. Eh, na zo ne shara kira igilis da shirye-shirye mm. na noel to yanzu dai zan ce na sai kaya sauran dai kuma yanda yake yanzu rayuwar ce sai a hankali dan abin da ya samu ne na ake da shi sai dai a cewar fasto haruna labo muhimmancin ba a nan yake ba tanadin da ubangiji ya yi wa mabiya shine abin duba waɗansu hidimomi da za a iya a yi ba su da mahimmanci kamar mutum ya tuna da allah ya shirya masa hanyar tsira hanyar ceto daga zunubi to shi kowane zamani in ya ya zo akan karɓe shi yadda ya zo kuma kowa sai ya yi gwalgwadon abin da ya iya yi saboda a gare mu waɗannan shagulgula ba su ne abin damuwa ba saboda Allah bai cilasa mana mu yi abin da ya karhe mu ba yanayin zuciyarka da yanayin ibada wadda kake yi a cikin waɗannan wukatai su ne ke da mahimmanci matuƙa sauran abubuwa bida'a ce ubangiji kuma bai ce mu yi ta bida'a saboda muna cikin lokaci na ibada ba tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger a gaida tamar abari to har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc Yanzu kuma ga rahoto na musamman daga birnin Ibadan na jihar Oyo a Najeriya akan bikin ranar Maulidi wanda Hassan Umar Tambuwal ya hada mana. A ranar Lahadin da ta gabata ne aka yi wani babban maulidi a masallacin Juma'a da ke karar shanu a Akinyele Ibadan. Alaika

Alhaji Uba Maliki da ke unguwar Sabo Ibadan shine shugaban kwamitin da na tsara maulidin. Da na roƙi jama'a a karanta Alhaji Audu Alubukar Salatin Fati kafa uku zama hadiya bisa zuwa gare shi da kuma dan goma wanda yake duk shekara da shi muke kai da kawowa to ga shi an yi maulidi bai tare da mu ya koma gidansa da gaskiya aikin su na lada ubangijin Allah ya kai musa kabarin su Allah ya sada su da annabi da kai lada kabarin su da biyu jama'a ina muku sanni da zuwa iyayenmu kakanninmu da babban shehunmu babanmu kakanmu Alhaji Mashak Malam Allah ne. Da ɗaya baba ya kai shekarun da in mutum ne wanda yake bai daga kai ya ce haba idan zo ya kinye ne amma duk shekara muka kirawo shi ko ta yaya ne sai ya yi kokari ya zo gunna bangijin Allah ya saka mai da alheri iyayen mu malam malamai ba mu rena muku ba dan ba abin da zai yi a yau sai da addu'a sai da malamai da kuke samu kan hanya kuna mana wa'azi muna gane nan gaskiya ne nan ƙarya ne bangijin Allah ya saka muku da alheri da yan uwa baki wanda suka zo daga nesa da na kusa da nan duk muna musu godiya ubangijin Allah ya tafi ka fara da alhamdulillah da samu fara da rabin alamin kuma na yi babban murna ga ɗan kwamitin wannan maulidi gaskiya sun ba da goyon baya Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da gidan aljanna haka yan yara ƙanana da suka ta taimaka mu da wannan aiki shara da menene bangijin Allah ya musu albarka iyayen iyayenmu mata kuma da suka mana girki da sauransu ka ubangijin Allah ya saka musu da alheri assalamu alaikum ya jakarin Allah ya amso ga Allah ya kai bayan Allah Muhammadu Rasulullahi assalatu wassalamu alaika ya gatan ilahu gatan bayi assalatu wassalamu alaika ya gatan nara ya gatan bawa assalamu alaika ya sitar Allah mai ta bayan Allah Muhammadu Rasulullahi Shehu malamin da na jagoranci maulidin ya yi bayani a game da abin da ake nufi da maulidi a sunana Sa'ad Muhammad limamin masallacin juma'a na Sabo Ibadan wato maulidi a kalmar larabci ana nufin wuri ko kuma lokaci wanda aka haifi wani abu ko kuma abin haihuwa to kaga mu a wajen idan aka ce maulidi wato shine haduwa saboda murna da kuma godewa Allah akan samuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine maulidi saboda dukkan ni'ima da Allah subhanahu wataala ya wa halittu babu kamar ni'imar bamu annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girman wannan ni'ima ma Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani sai da ya tabbatar mana a cikin alqur'ani cewa hakika ya yi wa mu'minai baiwa wato tunda ya aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to saboda girman wannan ni'ima wato ya cancanta kamar da alkur'ani ya nuna a yaushe mai murna mu gode wa Allah na wannan ni'ima da Allah ya ba mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah gafarta mallan idan mutum ya yi maulidi wace irin falala ce ake sa ran zai samu to maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matsaloli da ake fuskanta yanzu a wannan zamani da yawa akwai wanda suke taso suke sukar cewa babu maulidi wanda yake kuma abun ba haka yake ba saboda haka maulidi in ka duba idan aka taru za ka ga cewa abin da yasa ba za a iyakance ga iya alherin da ake samu ba saboda in ka duba abubuwa na alheri nawa za ka lissafa inda ake yi na farko za ka ga an taru an karanta alkur'ani wanda ka san ladan karatun alkur'ani za ga an yi salatin annabi wanda ka san salatin ladan salatin annabi za ga an yi zikirin Allah wanda kowa ya san girman zikirin Allah sannan kuma za ga an yi nasihohi an faɗi tadoji na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda a nan ne wani zai ɗauki wata ɗabi'a ta annabi ya aikata to duk irin waɗannan alherai sannan kuma mu zo kan ciyarwa yanzu wani ya zo wannan wuri a daren nan bai da abin da zai ci amma sai samu abin da zai ci wanda yake ta tabbata cewa ka ciyar da mai jin yunwa ɗaya ya fi ka gina masallacin juma'a guda saba'in to in ka duba za ga cewa ba za a iya iyakance alherin da ake samu a dalilin yin maulidi ba duk mai yin maulidi sai sakamakon shi sai ranar da ya gamu da Allah abin da ake bukata kawai shine ikhlasi da ina da ina ya kamata a yi maulidi wato babu inda bai kamata a yi maulidi ba kuma babu yanayin yadda bai kama ba a yin maulidi kamar suwar suwa ya kamar su yi maulidi maulidi wanda ya kamata ya yi maulidi shine duk musulmin da ya gane cewa ga ta inda ni'imar Allah ta same shi ta wajen annabi to ya kamata ya maulidi wasu da na halarci maulidin sun bayyana jin daɗin su sunana kyari ali bukar me zaka ce game da wannan maulidi na yau gaskiya sai godiya san wallahi alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah kana murna gaskiya ina murna sosai wallahi kana jin daɗin wannan maulidi sosai ina cikin kwamiti na wannan maulidi na ta shekara wallahi jama'a karuwa suke mana sunana dalla mai dan buduma gaskiya na yi farin ciki da wannan al'amari abun ya ba mu jin daɗi sosai ga rayuwa mu ka duba inda jama'a suka taru kuma suna kallo rama ubangiji abun mu ya ba ma abun nan sosai sunana alhaji babu bakar alhamdulillah alhamdulillah mu yi wa allah godiya abun da na gani ga maulidi na yau son Allah da son munjo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu to kana wurin wannan maulidi ka karu da wani abu a ah, kwarai kuwa kwarai kuwa na karu da abubuwa da wai babban makaranta ne hmm. Hmm. yanzu da mi za ka koma da shi a gida a ah, to alhamdulillah so Allah da munjo Allah sallallahu alaihi wasallam sai za a koma da shi gida إلا الله محمد مولى Kananan ƙananan yara da na je wajen maulidin sun ce suna cike da jin daɗi a game da maulidin. Abdullahi Ukasha. Maulidin yau gaskiya tsaru. Mutane sun yi biyayya ta ya kamata. Ya tafi daidai ta ake so. Ka taɓa zuwa maulidi a can baya? Eh na taɓa zuwa. Amma ba na nan ba. To ya kaga maulidin da ka je na can baya da wannan maulidi? Na can gaskiya dai mutane dai ba su yadda suka yi na wannan ba. Kana nuna ya fi yawan mutane? Nan ya fi yawan mutane. Sunana Amina. To Amina ga kike zo Maulidi ya kika ji game da wannan Maulidi? Ina jin daɗi sosai. Saboda muke ce kina jin daɗi? Saboda jama'a sun yi yawa wa wurin. Sunana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To me yasa ke zo? Zan samu lada na. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Ghana. wasanni a takaice. kura da shanun wasannin motsa jiki na kasar ghana mustapha yusuf ya bayyana cewar ma'aikatarsa ta yi amfani da kuɗi dala miliyan biyar da dubu saba'in da ɗaya takwas da arba'in daga dala miliyan takwas da sittin da shida da biyu da aka tanada wa black stars wa gasar cin kofin duniya na shekara ta dubu biyu da da biyu minista wadda shine mamban majalisar dokoki na mazaɓan ya gaba kubure ya faɗi haka ne yayin da yake wa majalisar dokoki jawabi a ranar laraba yau kenan tare da bayyana abin da aka kashe wa kungiyar ta black stars na kuɗi a gasar an yi waje da black stars daga gasar ne ba yadda ta faɗi sau biyu a hannun portugal da uruguay sarkin ƙasar morocco mai martaba ken muhammad tare da mai martaba yarima maule el hassan da mai martaba maule rashid sun ka tarbi tawagar 'yan wasan ƙasar bayan rawan bazata da sun ka taka a gasar cin kofin duniya a kasar qatar wannan gagarumin walima tare da bayyanar da tsananin kula na sarkin ga matasa a koyaushe tare da mai da hankalinsa sosai ga wasannin motsa jiki ga baki daya da kwallon kafa musamman an yi wannan shagali ne a ranar talata da yamma bayan abin tarihi da gagarumin nasara da kungiyar kwallon kafar kasar ta Morocco ta ciyo a dandali mafi girma na wasan kwallon kafa a duniya. Atlas Lion ta yi hubbasa sai da da ta har matsayin wasan kusa da na ƙarshe cikin gwaninta da jajircewa irin na 'yan Morocco da Larabawa da kuma ƙwallon Afirka baki ɗaya yayin bukin mai martaba ya miƙa wa shugaban ƙungiyar kwallon Morocco Malam Fauzi Lakja da mai koyewa wato Wale da da 'yan wasan da ke tare da iyayensu karramawa ta sarauta mafi girma mai martaba ya kawata Mrs. Lakja da ragra. Malawi da lambar girman sarauta a turancin rank commander. Tsohon mai koyar da Ghana wasa Abraham Grant ya isa kasar Zambia don cike gurbin da ke akwai na babban kocin ɗin kasar tsohon manajan Chelsea da West Ham ya isa birnin lasakan kasar Zambia yau Laraba gabanin lakana masa shugabanci na babban mai koyarwa na Chipolo Polo kocin ɗan kasar Isra'ila dai zai maye Rabin Aljoso Asanovic ɗan ƙasar Croatia da ya yi marabus daga matsayinsa ne tun cikin Satumban shekara ta 2022 bayan ya riƙe mukamin tsawon watanni tara. Ɗan wasan baya na ƙasar Ghana Alexander Jiko ya girgiza tare da razana da hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Faransa ta aza masa karamci saboda laifin shiga ta can wasannin ƙwallo bayan an gudanar da bincike na kwakwab. Hukumar da ke kula da sha'anin ƙwararru na 'yan wasa ne ne ta ɗibiya masa haramcin na wasa guda bayan ta gudanar da bincike a kan zargin da ake cewar 'yan wasa da jami'ansu na shiga harkokin caca jeko wadda yana a cikin tawar kasar ghana a gasar cin kofin duniya da an kai kasar qatar na a cikin ƙwararrun 'yan wasan 76 da jami'an su da masu koyarwa da an ka kalatu aka yi musu bincike na kwakwab labarin shirin wasannin kenan a halin yanzu Redwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Madalla an gaishe ka Redwan Abbas masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. shugaban amurka joe biden ya tarbi takwaran aikinsa na ukraine volodymyr zelensky a fadar white house wadance tafiya ta farko da zelensky ya yi zuwa wata ƙasa tun da rasha ta kaddamar da yaƙi a kan ukraine a watan fabrairun bana da yammacin yau ake sa ran zelensky wanda ya iso washington a yau laraba zai yi wani jawabi a gaban gamayyar majalisar dokokin amurka. wani babban jami'i a gwamnatin amurka ya faɗa wa manema labarai cewa batutuwan da shugabannin biyu za su tattauna a kai sun hada da yadda za a bullo wa yakin da rasha ke yi da ukraine kan abin da ya shafi tallafin makamai da kuma horo da ukraine za ta samu daga amurka hukumomin gambia sun ce sun yi nasarar daƙila wani yunkurin juyin mulki da wasu sojoji suka yi kamfanin dalancin labarai na reuters ya roito cewa an kama sojoji hudu da ake zargi da kokarin kifar da gwamnatin shugaba adama baro a ranar talata rundunar dakarun kasar ta fitar da wata sanarwa wacce ke dauke da bayanan da suka tabbatar da yunkurin juyin mulkin wani yanayi na hunturu mai tsanani da zai kai ga zubar da dusar kankara na shirin ratsa wani yankin amurka gabanin bukukuwan kirsimeti da za a yi a ƙarshen makon nan hakan ya sa matafiya suke ta rage-ragen kama hanya gudun kada a soke tashin jirage gabanin zuwan wannan yanayi hukumar kula da kasashen yanayi ta amurka ta fitar da wata sanarwa dauke da gargadi kan sanyin da zai lullube yankin tsakiyar yammacin kasar ɗaliban jami'a mata a afghanistan sun koma gida cikin hawaye a yau laraba bayan da jami'an tsaron taliban suka kora su gida wannan mataki na zuwa ne bayan da hukumomin ƙasar ta afghanistan suka haramta karatun jami'a ga mata a ranar talata haramcin ya shafi jami'o'in mallakar gwamnati da na 'yan kasuwa wanda wannan shine mataki na baya-bayan nan da hukumomin kasar ke ɗauka kan ilimin mata da hudarsu da jama'a wannan mataki har ila yau ya kona ran 'yan kasar da dama da kasashen duniya waɗanda suka ce ga dukkan alamu gwamnatin ta afghanistan da maza ne zalla suke jagorantar ta ta niyyar aniyar mayar da ƙasar saniyar ware ministan harkokin wajen iran ya ce ya gana da takwaran aikinsa na saudiya a gefen wani babban taro da aka yi a ƙasar jordan wannan ganawa da jami'an kasashen biyu suka ita ce mafi girma da aka gani tun bayan da kasashen biyu suka yanke hulɗa tsakaninsu a shekarar 2016 saudiya da iran sun yi hannun riga kan yadda suke kallon rikice-rikicen da ke faruwa a yankin kasashen larabawa musamman yakin siriya da yamal ƙasar iraq ta sha jagorantar taruka tsakanin jami'an saudiya da na iran tun daga bara a wani mataki ne yayyafa ruwan sanyi kan sabanin da ke tsakanin su inda aka yi zama na baya-bayan a watan afrilu ƙasar faru ta umarci jakadan mexico da ya tattara inasa inasa ya bar ƙasar kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta peru ta sanar To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce ta taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, ma'assalam.